wata ƙididdiga daga ofishin kano na hukumar nafti mai yaƙi da fatauci da bantar da bil'adam a najeriya ta nuna cewa a cikin makonni hudu da suka gabata jimlar mutane 117 jami'an hukumar suka ceto daga hannun waɗanda ke yunkurin safarar su zuwa ƙasashen libya da faransa da italiya da ke nahiyar turai a wani pastor ne ya same ni wai in je libya to shine ranar nan wani ya kira ni da safe wai in tashi in zo kano wai na zo kano sai in kira shi My neighbor Festus asked me, Are you going to travel out? I said, Yes. I said to where? I said, Libya. Hukumar ta Naftif dai ta ce masu yunkurin fataucin mutanen sun so yin amfani da barayin hanyoyi ne a jihohin Jigawa da Katsina domin safarar waɗannan mutane waɗanda galibinsu samari ne da 'yan mata kuma tamanin daga cikinsu an yi nasarar kubutar da su ne bisa tallafin jami'an 'yan sanda na jamhuriyar Nijar. To ai wannan business din da kake gani wato ko trafficking a duniya shine na uku wajen samun gurbataccen kuɗi masu riba kazamin riba. Agent ne a kowace ƙasa akwai su. Gurub ne na mutane masu ƙarfin ciya waɗanda suke da alaƙa da masu mulki na duniya baki ɗaya. Yaƙi da sosai kamar yaƙi ne da eguwa da manyan bindigogi da Allah daga ciki su. Muhammad Ali Mashi kenan tsohon kwamandan shiya a hukumar NAPTIV ta Najeriya. sai dai hukumar ta naftif ta ce baya ga kubutar da waɗancan 'yan najeriya su 117 jami'anta sun cafke mutane biyar da take tuhuma da hannu wajen safarar su zuwa ƙetare malam abdullahi babale shine kwamandan hukumar mai kula da shiyar kano shugaban wannan hukuma sanata bashir lado wanda ya bada umarnin cewa lalle mu yi kokari mu bi diddigin wannan abu domin mu kamo waɗanda suke da hannu a wannan abu kuma allah ya ba mu nasara a ciki abin da ya faru shine sai muka samu mutum hudu a cikin mutane hudun da muka samu biyu su ne suka suka yi movement na wayannan mutane guda ta su ne suka yi safarar su zuwa ƙasar Nijar sannan kuma mutane biyu su mun same su da mutum shidda wato a nan katsina aka same su da taimakon 'yan sandan jihar katsina sannan dukkanin sun fito daga kudancin najeriya jihohin kwara ogun ondo ikiti lagos kogi delta da kuma ido dukkaninsu za su bi ta nijar ne zuwa kasashen ƙetare turai to amma muhammad alimashi ya ce akwai bukatar kasashen nahiyar afirka ta yamma su samar da doka ta bai ɗaya domin tinkarar wannan kalubale mu najeriya mun yi naftif nijar ba su yi naftif ba chad ba su yi naftif ba kamaru ba su yi naftib ba benin ba su yi naftib ba idan ka shigo najeriya ne kai laihi idan ka keta da najeriya ba laihi bane ba tunda ba su da dokar da ta hana abin saboda haka sai dai a koma abin tsarin daidaito na ƙasa da makwabciyar ta a samu doka wadda ta bai ɗaya na hana nijar ta hana benin ta hana mali ta so duk wanda ya shiga aka kama shi a can duk ana iya masa bai ɗaya kenan ba ma sai an dawo da su ba. Wani kware-kwaren bincike da hukumar NAFTU ta yi ya nuna fatara da talauci da kuma rashin aikin yi na cikin jerin matsalolin da miyagu ke amfani da su wajen yaudarar samari da 'yan mata a Najeriya su yi safarar su zuwa ƙasashen ƙetare. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.